daidai da 20 ga watan ne shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi wa na ahmad mustapha faisal allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba wannan littafi yana karantar da mu yanayin rayuwan sahabban annabi wanda duk wata ɗabi'a ta ƙwarai da annabi ya zo da ita sahabban ya koya ma duk wani wanda ya amfana to ya koya ne ta hanyarsu idan ka ji an ce akwai wani mai amana mai gaskiya mai alkawari mutumin kirki dattijo wanda ya san ya kamata annabi ne ya karantar da wannan ɗabi'u da hali na ƙwarai kuma sahabbai ya koya ma kenan wannan da kake jin labarin shi wanda ya fice ya zama na ƙwarai to bai kai su don su ne malaman nashi su kuma sahabbai manzan Allah ne malaminsu a nan kusa kakan ji labarin wasu mutanen kirki irinsu shehu usman dan fodiyo irinsu abdullahi gondo irinsu sarkin musulmi muhammad bello irinsu na asma'u waɗannan tarbiyyan tarbiyyan tarbiyyan tarbiyyan sahabbai ne a nan kurkusa da mu kakan ji wani dattijo alƙalin addinin musulunci malamin musulunci mala abubakar mahamudu gumi to shi kuma tarbiyyan tarbiyyan tarbiyyan so shehu ɗan hodiyo ne in kaɗan matsa baya kaɗan kakan ji labarin wasu mutanen kirki sunansu imamu malik imamu shafi'i ahmad ɗan hambali abu hanifa da sauransu waɗannan tarbiyyan tarbiyyan sahabbai ne in ka matsa akwai irin su sa'id ibn al-musayyib irin su al-imam hasan al-basri da sauransu waɗannan almajirai ne da suka konkwada tarbiyya daga hannun sahabbai to kana jin labarin waɗancan abin na burge kai na ƙayatar da kai ina ga sahabban da Allah ya ce sibghatallah waman ahsanu minallahi sibgha su sahabbai wani irin tiri ne daga Allah wani irin mulmulawa ne da aka mulmulo su daga can shi sa komi nasu irin na annabi ne amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minu Allah ya ce wakafa billahi shahida Muhammadun Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فالذين آمنوا به wa ونصروه wattaba'un nuran ladhi unzila ma'ahu wa idh gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil in muka ce za mu kwararo ayoyi da suka zo suna jinjina wa sahabbai suna nuna cewa ai tsarin irin na annabi ne to sai lokacin ya kore ba mu gama ba saboda Allah maɗaukin sarki ya gamsu da nagartan imanin sahabbai da ɗabi'u kyawawa da suke da da sadaukarwa da yi da gaske Allah sai ya umarci annabi da ya riƙa shawara da su kuma Allah maɗaukin sarki ya tsarkake su ya wanke su tas da cewa da suna da wani mummunan hali da ɗabi'a wanda bai da kyau da ba su iya tafiya tare da annaba ba amma sai aka ce Walo kun faddan ghalidhal qalbi kalbi faddu min haulik. da ka kasance kana da wata ɗabi'a mummuna da kana da wani hali na banza da kana da fushi da kaushin ɗabi'a to da duk sahabban nan da suka rankaya suka agaza suka tallafa suka taimaka addini ya kai magaci da duk baka samu ko ɗaya ba in ka kalla ta ɗaya hannun ashe sahabbai wannan ba ɗabi'unsu ba ne sai ƙor'ani ya ce fa'afu anhum duk lokacin da ake tafiya wani daga cikinsu ya yi abin da ba daidai ba a mai afuwa wastagfir lahum idan suka yi taɓargaza kasantuwansu na ba ma'asumai ba ka yi roƙon masu Allah gafara wa shawirhum fil amri abin da za a yi tattaro su ka nemi shawararsu mutanen nan da ba mutanen kirki ba ne kai Allah zai saukar da aya ce a nemi shawararsu Allah ya umarci annabi ya masa afuwa Allah ya umarci annabi ya masu istighfari Allah ya umarci annabi ya zauna tare da su wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil wal ashi yuriduna wajha Allah ya ce ka daure ka ciji maranka zama tare da waɗannan da suke kiran ubangiji safe da yamma kuma suna yi ne don neman yardan Allah wala ta'adu ainaka anhum turidu zinatal hayati duniya kar ka sake ka kalli dama da hagu kar ka kallon wasu can daban dan kawai kana neman kawa irin na duniya wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta sannan kar ka sake ka shagaltar da ranka zuwa ga wanda ya shagaltu dangane da al'amarin duniya ya biye masan zuciyan shi Allah ce ƙarshen al'amarin irin wannan to rushewa ne in ka biye mai to tare za ku rushe in kuwa kallo waɗannan awayi gaba ɗaya suna nuna mana sahabbai wasu irin mutane ne masu girman daraja shi sa na umar ɗan khattab Allah ya ƙara mashi yarda wata rana na tattaunawa da sahabbai yake cewa ai shi ya ɗauka babu wani daga cikin al'umma wanda zai samu daraja nasu su sahabbai shigenta ma babu da kuma abin mamaki sai kuma Allah maɗaukin sarki cikin awayin da ya saukar sai ce wallazi na bi ihsanin radiyallahu anhum wa an sai ce ashe wasu ma za su iya kafaɗa da kafaɗa da mu a ranka ya a tafi tare abin sai ya bashi mamaki to shi ne ɗaya daga cikin sahabbai sai ba Umar labari cewa baka karanta alkur'ani ba kuma ai Allah ya ce wa na minhum lamma yalhaqu bihim ai ‘yan baya da suka zo suna tare da sahabbai akan imani in suka kwaikwayi imani irin nasu, haka ɗabi'u in suka kwaikwayi irin na sahabbai, haka komi to suna tare da su amma kuma ba su cin musu a komi ba, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan falala ce ta mai duka wanda yake bada ita ga wanda ya so daga cikin bayan shi to cikin waɗannan sahabbai na ƙwarai 'yan arziki irin albarka zaɓin da Allah maɗaukin sarki ya zaɓa ya wa Manzon Allah su to akwai sirkin shi da ya auri 'ya'yan shi biyu sayyidina Uthman ɗan Affan Allah ya ƙara mashi yarda khalifan manzan Allah na uku wanda mun karanta tarihin shi mun ji irin yadda ya sadaukar da rayuwan shi akan wannan addinin da yadda ya sadaukar da dukiyan shi akan wannan addinin da yadda ya faɗi tashi ganin addinin ya kai magaci domin karanta tarihin tsab har lokacin da muga dacewa da cancantan mu zo da littafin asmal matalib fi siyarati amirul mu'minina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu mu ji rayuwar sayyidina Ali a zamanin khalifancin sayyidina Uthman da yadda sayyidina Ali ya zauna aka gudanar da al'umman annabi tare da shi da duk abubuwan da suka kai suka komo to yana bayyana mana irin fitintinin da suka taso wa musulunci a ƙarshe-ƙarshen khalifancin sayyidina Uthman mun ji da cewa an rubuta wasu takardu na ɓatanci da aka aika ma mutanen garuruwa da sunan sahabbai kun ga ɗabi'an yawo da jita-jita da an ce an ce an ce ba yau wannan ɗabi'an ta faro ba tuntuna ana yinta abin ta kai ci gashi har cikin fara al'umma an samu waɗanda suka rubuta abubuwa na ƙarerai suka danganta ma sahabbai domin su tada tashin tashina a cikin al'umman musulmi waɗannan takardu mun fara jin bayanai a kansu lokaci ya ƙuri. to sai mu ce inna hadal kitab al-mash'um kun ga wannan takarda da aka rubuta mai cike da shi'unci laisa kitabin yuzawwiruhu ha'ula'il mujrimun ba shine littafi ko takarda ko wasiƙan farko da waɗancan miyagu suka taɓa rubutawa na ƙarerai suka danganta ma farar al'umma ba bal zawwaro kutuban kai sun rubuta littattafai da takardu da wasiƙu na ƙarerai ala lissani ummahatil mu'minin da sunan matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa su ne suka rubuta suka aiko cewa a taho a zo a haɗu a yi gangan ko a tada fitina da zanga-zanga a madina don a kau da gwamnatin na Uthman. wa kazalika ala lisani aliyin wa talha wa zubair haka ma sun yi irin wannan rubutu suka kalama ɗalhatu da aliyu da kuma azubairu fahazihi aisha malai ce ku zo ga sayyida aisha radiyallahu anha allah maɗaukin sarki ya ƙara mata yarda tuttahamu bi annaha kutibat ilan nasi ta'muruhum bil khuruj ala Uthman cewa ga Aisha an kama wasiƙanta wai wanda ta rubuta ta aika ma waɗancan miyagu cewa su zo su yi ma gwamnatin na Uthman tawaye fatan fi shi ne Aisha ga ta tana korewa wata ƙolo take cewa la wallazi amana bihil mu'minun wa kafara bihil kafirun ina makon rantsu wanda mumine suka yi imani da shi Kafiri suka kafirce mai ma ka tabtu lahum sauda fi baida ce ban taɓa rubuta baki kan fari ba hatta jalastu majlisi haza tunda har zama nan nan in aika in ce gashi me take nufi da baki kan fari ba ta taɓa rubuta tawadiya kan takarda cewa aika gashi wai tana kiran wasu mutane su zo su haɗa kai su yi taro su zo su tawaye ga gwamnatin musulunci a ta da fitina da tashin tashina har wannan al'umma na annabi da Allah ya umarce ta ta haɗu a waye gari a ce ta rabu ba ta taɓa yin wannan ba. Mun gano wannan da kyau ku? Aisha ta rantse da Allah ba ma ta san wannan maganar ba. Ku karanta littafin ta haƙiƙin mawakifin sahaba a jiz'in farko shafi na ɗari uku da hudu. wa yu'aqqibu al-a'mash fa yaqulu babban malami al-imamu a'mash ya biyo da baya ƙarin bayani da cewa fakanu ya rauna annahu kutubun ala, lis, ala lisanihim mala ce ya rauna su manyan malaman musulunci tun daga sahabbai hatta biyar har kowa suna ganin annahu cewa kutiba an rubuta waɗannan takardu ne ala lisanihim aka arbakinsa aka ce masa albasa mun ala a bisa harshen sayyidatina Aisha an rubakinta an ci mata albasa haka yanzu fa an ka zama mutumin kirki cikin al'umma ko ka zama mai fada aji ko sunanka ya kai ko ina duk wanda yake son ya batanci in ya zauna sai ya ce ka ce kowa ne ya yi kaza kowa na ake zargin shi da kaza haka za a yi ta ƙoƙarin yin irin waɗannan ɓatanci jama'a ku sani waɗannan abubuwan da suka faru kuma suke kan faruwa har zuwa yanzu ba kan ku faro ba amma kar ku zama ƙidahumai ba ku san halin da kuke ciki ba ga kuma ƙur'ani na ce muku tilkal ayyamu ha bainan nas kun ga waɗancan zamunna da suka gabata to su ne Allah maɗaukin sarki yake juyo maku da su a yanzu kuna fahimtar wannan da kyau ku karka yadda ka zama daga cikin waɗancan mutanen a kusa ko a nesa wallahi karka ɗabi'antu da ɗabi'ansu za ka wulaƙanta duk wani wanda ya kashe lokacin shi wajen ganin wannan farar al'umma ta zan baka ko ya disa shi mata kyalkyali da walwali da haskenta wallahi tallahi zai wulaƙanta a duniyan nan ba zai kai labari ba karka yadda akwai hannunka a ciki domin an taɓa samun wasu mutane sun yi irin wannan aikin jama ba su kai labari ba kuma allah maɗaukin sarki ya ce zai yi nasara da shi da tawagan shi duk lokacin da kaga wasu mutanen kirki suna wani harka na addini sai sun sha wahala cin da shi kanshi annabin sai da ya sha wahala daga ƙarshe ne taimakon allah ya biyo baya kuna fahimtar wannan yanzu kalli sai da aisha bata ci bata sha ba an ƙirƙiri ƙarya an danganta an ce wai ita ce yanzu kana zaune kawai sai a zuwa ce wai wane ya ce ma kaza ko wane yana yin kaza domin adawa da kai ko yana yin kaza don ya haifan ma da matsala iri kaza maganganu za ka ji su marasa kan gado an bi an danganta ka da su to kai da aka kai ma labarin ka tsaya kai nazari in ba yi nazari ba sai a waye gari ka fada tarkon da alkur'ani ya naɗa ma masu son aiki da jita-jita ya ce an tusibo ƙauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin kawai kar ku je ku afka mu mutane a bisa rashin sani da sanin tabbas da tacewa da tantance kanan labarai daga baya kuma ku samu kanku a cikin duniyar nadama duk abin da ya zo kai taka tsantsan kai hankali jama'a muna gane wannan da kyau ku yanzu wannan takarda an rubuta an ce aisha ta ce aisha bata ce ba an rubuta an ce ali ya ce ali bai ce ba an ce zubairu an ce talha an ce wane da wane da wane da wane duk sun rubuta takardu su fa waɗannan murjifu na filmadinati, miyagun gari da suke zaune su ne fa suke waɗannan abubuwan domin dai su ga al'umma ba zauna lafiya ba to in kuka tsaya kuka fahimci wannan da kyau ku to duk inda kuka ga wata fitina to akwai iyayen gijinta cikin al'umman nan suke su ne suke kashe mata kuɗi su ne suke ba da shawarwarin yadda za a yi ta suke tsarawa amma sai su koma gefe sai su noke yanzu masu rubuta waɗannan takaddun don su ɓata musulunci ka san su ne ko na fahimtar wannan da kyau ku haka aka yi ta yawo da maganganun sannan kai kuma don a hana ka bincike sai a ce ko ka je ba za su saurare ka ba ko ka je ka faɗa ba za su yi aiki da shawarar da ka bayar ba ko ka je kaza kaza kaza sai a faɗi ma maganganun da za su daƙile ka game da binciken daidai ka mutu a haka ka je ku raba ayyuka da kai na alkhairi a basu in kuma alherin ka ya ƙare ku raba zunubi tare haka kawai haka siddin jama'a shi sa duk wanda ya zo maka da magana sai ka ce an taɓa yi a zamanin baya don an yi yanzu ba laifi kuka yi ba amma ku shiga taitayen ku kwa shiga makoman waɗancan da suka gabata. Allah shi kiyaye wannan magana na al-Imam al-Amash mala yace yana cikin tarihu khalifa ibn Hayyat a shafi na 169 malan yace wa yattahamu al-wafiduna aliyan bi annahu kataba ilaihim su waɗannan mutanen da suka zo suke tawaye suka cika bayan garin Madina suka sadado suka shigo cikin Madina har wannan fitinan nasa ta kai ga kashe khalifa da suka zo da sayyidina ali ya same su sai suka ce ai kai alkai ne ka aika man da takarda ka ce an yi ƙaddimu alaihi bil madina cewa su marmaza su taho garin madina mun gano wannan domin su taimaka mashi yin kiru zalika alaihim sai ali ya masu inkari ya ce ni wa ya ƙasimu har rantsuwa sai da Ali ya ce, Wallahi ma ka tabtu ilaikum kitaban, ce wallahi ban taba aika muku da wani saƙo ko ƙwaya ɗaya ba, ban taba yi ba, ni ban taba yi ba. An yawo da wasiƙo, Abdullahi ɗan Ubayi eh, saba shi ya biyar yawo da waɗannan takardu ya kai su ko'ina. Ina fatan mun gano wannan da kyau, ya ce ga sunan su ne suka aika mai da wasiƙa ina fatan mun gano wannan da kyau cewa lalle su zo a yi wancan rikicin da su ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya shiryar da mu Alifin taƙiƙi mawqifis sahaba juz'in farko shafi na 335 da littafin albidayat wan nihaya a mujalladi na bakwai shafi na 191 Mala ya ce, kama yunsibu ila sahaba bi kitabatil kutub, haka ma suka danganta maganganu da yawa zuwa ga sahabbai ila ahalal amsar wai sahabbai sun aika ma mutanen garuruwa da yawa ya amurunahum hun bilkudumi ilaihim suna umurtansu cewa wai su zo su kawo masa tallafi a garin madina mun gano wannan da kyau ko faddini muhammadin kada fasada wata raka wai suna ce masu addinin annabi ya lalace kuma ma an bar addinin wal jihadu fil madinati khairun min ar ba'ida. fi as-sughur al-ba'ida ayyaki a madina a kawar da gwamnatin usman ya fi jihadin da suka tafi nesa da tara duk inda za a kawo ma musulmi fari ya fi kuna fahimtar wannan da kyau ku duk sojojin da aka je a kakkafa a waje suka tare kan iyaka daga faruwan fitintunu duk sai aka janye su aka ce wai sahabbai ne suka aika wai ga madina an kwaye sahabbai an tura su wani waje madina ta lalace a zo a yakin gyara madina ya fi wannan aikin da suka tafi ku haɗu da karatun da muka yi a baya duk waɗannan maganganun sun gama tabbata Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan bayani mala ya ce karanta taqiqi mawqifis sahaba juz'in farko shafi na 335 da littafin albidaya wani nihaya a mujalladi na bakwai shafi na 175 mala ya ce wa yu'alliq ibn kathirin ala hadha al-khabar qa'ilan ibn kathir taliki ta'aliki akan wannan magana da cewa wa hadha kadhibun ala sahaba wannan ƙarya ce ƙarara aka yi masahabbai wa inna ma kutibat kutubun muzawwara alaihim an yi rubuce-rubuce ne na ƙarerai aka danganta a kansu faƙada kutiba min jihata ali wa ɗalha wa zubair ilal khawarij har ma irin waɗannan rubuce-rubuce an rubuta da sunan ɗalha da zubair da ali an je an kai ma khawarijawa katlata Uthman waɗanda suka zama sanadiyyan kashe Usman. Mala yace ce, Kutubun muzawwara alaihim an karuha, littattafai da rubuce-rubuce na ƙarere da ɗimbin yawa wanda ƙarar a fili su waɗancan sahabbai sun fito sun ƙaryata wannan abin da aka danganta musu. Wa kazalika zawwara hadal kitab ala Uthman aidan, hatta wannan takardar da aka ce Usman ne ya rubuta. wai a kai ma gwamnan shi na misra ‘yan tawaye na isa wai ya kama su ya karkashe ne yana daga cikin ƙarya da aka yi masayid na usman Jama'a su waɗannan miyagun haka suke ƙoƙarin gwara kan mutane, rabuwa suke yi, amma suna da mahaɗa ƙwaya ɗaya, kai da kai da kai taku ta fi yin kama ta fi zama ɗaya da suwa ne, riga gaya masa kaza, kana ce masa kaza da kaza, saboda ana ganin suna da gajeren tunani. kai kuma da kai da wane da wane kun fi karkatuwa wane da su wane sun fi yadda da ku to ku kuma ku san yadda to sai su rika haduwa a gefe su waɗancan makiran suna tsara sababbin makircin da za su yi abinda suka dinga yi kenan har sai da suka fasa kan musulmi kuna fahimtar wannan da kyau ku abinda suka ta yi kenan ba su bari ba Allah ya kiyaye to shine sai yake cewa fa innahu lam ya amuru bihi Uthman bai yi umarni da rubuta wata takarda a ji a fada musu mutane ba walam ya alam bihi ko ma bai san da wannan ba wa yu'ayyidu kalamu ibn kathir ma rawahu tsabari wa khalifa ministin kare kibarar sahaba malam yace abin da ke ƙara ƙarfafan ƙaryar wancan takardar da aka ce wai sayyidina Usman ya rubuta cewa a karkashe waɗannan da suka zo mai tawaye daga zaran sun dawo misira da kuma irin abubuwan da aka rubuta na ƙarerai wanda aka danganta ma manya-manyan sahabbai da yadda sahabban suka yi inkari kamar ali da aisha da azubair male wannan ƙarya ne da aka danganta makawunansu male ce lihazil kutub fi asahir riwayat kuma tabari ya kawo ruwayoyi mafiya tabbata sosai ya ce inna aidi almujirima wa hannun waɗannan makirai allati zawwaratin risala alkadiba su ne wanda suka ƙirƙiri waɗannan takardu na ƙarya ala lisani ula'ika sahaba suka danganta suka ari bakin waɗannan sahabai suka ci masu albasan sharri hatta nafsiha allati auqadat narar fitna hatta hiya nafsuha hatta wannan fitinar wannan takaddan da aka ce Usman ne ya rubuta wanda ita ce ta tada wannan tashin tashin balbalin musiba min awwaliha ila akhiriya tun daga farko zuwa ƙarshe su waɗannan niyagun da suke son ai fitina al'umma su rarrabu su ba suka tsara ina fata mun gano wannan da kyau mala ya ce wa rattabar zalikal fasadil arid sakamakon wannan mugun fitina mugun banna ya faru wahiyar lati zawarat wa rawajat ala usman tilkal abatil sune suka ƙirƙiri ƙarere da zarge-zarge na banza ga na usman wani mamaki ne ke wai sai a zo a zauna a ce wani an yi kaza ya yi kaza lokaci kaza da kaza sai a zauna a ta lissafo ayyukan banza na mutum in dai kai ba mutumin banza ba ne yana gama lissafo maganganun banza na wani sai ka ce masha Allah lissafo mana naka jama'a mun gane wannan da kyau ko lissafo mana naka in ya gama lissafo WhatsApp, kai ma da ka gama saurarowa sai ka ce to kai cin da kai gwani ne na kallon laifukan wasu ka zayyano mana mun ji kuma ka zayyano naka to zayyano nawa in ji da irin kallon da kake kallo na jama'a duk sanda wani ya zo maka da maganar ɓatanci kan wani ko kafin ka yadda ka fara tunanin ran da ka samu matsala kuma wani irin kallo yake maka ka ji tukuna kafin ka gazgata shi ko ka karyata shi amma da yake mutane gaba ɗaya fi qulubihim maradun in aka zagi wani aka ci mutunci sun gamsu zuciyar ta iya ɗauka to wai su irin wannan bincike don su zauna lafiya su tsira da mutuncinsu ko kusa ma ba sa iya haka da batan basira wane bai iya ba wane ya kuskure to kai da ka iya yi magani amma ka gaya mana laifuffukan ka tukuna ko ko kai baka da laifi ko ko kai baka da kuskure ni da ka zo kana kawo man an gaya maka ni tsarkakakken ni kun ga irin waɗannan abubuwan in ku hankali da su ba Ranan kiyama sai ka mutu a tada kai cikin irin waɗannan mutanen da suka kashe Usman saboda su ma ƙarerayi aka kai masu wasu ne suka shirya ƙaryar suka kai kawai suka hau suka yi abin da suka yi kai ma ƙarya ne aka shirya aka kawo ma kawai sai ka hau kake yin abin da kake yi ka gaya man bambancin kawai bambancin wannan usman ne bambancin kuma su suwana ne su isa duk wanda ya zo maka da maganan suka ga wani ka tambaye shi ya bayyana nashi sukan sannan ya bayyana sukan da kuma yake maka kallo haka in aka yaka za ka zauna lafiya kuma za ka zauna da al'umma lafiya amma abin da ke damun mutane akwai munafinci ne a zuciyar da yawa daga cikin al'umma kana sanar da wannan in aka zo maka wasu ka ce kana jin kunyan shi ba za ka iya gaya mai haka ba kwaje lahira Allah bai jin kunyan kwaye ka wulaƙanta gara in ma za ta rikice anan ne ta rikice a lahira in ka je a ce ku shiga aljanna ba game da hisabi ba ya fi ma sauki duk wanda ya kawo maka magana shi, dalla gafara ka ba mutane waje irin wannan kallon shi kake min in ya rantse da Allah bai kaza sai kace to ga man naka laifin tukuna kafin kai in yadda da kai Allah ya tsare mana imanin mu wa innahu fa'ala wa fa'ala wa fa'ala Usman yi kaza yi kaza yi kaza akai ta lissafo laifuffuka kantara kantara shirga shirgan laifuffuka ina fatan mun gano wannan da kyau walakkanat halin nasi aka rika bi ana lakkana wa mutane kun gano wannan da kyau ko kun gano wannan lakkanawa sai a zuwa kebe ka ce ma kaza da ai ta maka sannan a ji a samu wani shi ma ai ta mashi ai ta mashi a ji a samu wani ma ai tai ai tai ai tai har sai an gama rikita mutane an bata tunaninsu don gane da masu addini da addinin da mutanen kirki wanda ake ta yi kenan wannan abin aka yi masahabbai har aka rusa gwamnatin musulunci wanda tun daga fadin gwamnatin na Uthman wannan ne ya sa gwamnatin Ali ba ta zauna ba tun daga lokacin musulmi ba su ƙara zaman lafiya ba kuma irin wannan yawo da jita-jita da suka da zagi da ɓatanci da sharri da ƙage da yarfe wanda mutanenmu a yau suke yi wallahi asali waɗancan tarka-tarkan mutanen banzan da suka wancan ta'addancin nan ne aka samo abin daga wajensu dole ne jama'a kowa shiga taitayin shi Allah ya sa mu dace Allah da ya cikin alkur'ani ya ce laqad kana fi qasasihim ibratun li'ulil albab Allah ya dimme hankali in ya karanta kissoshin nan ku zai samu abin ɗaukan izina amma sai ga ulul albab in kai ba mai hankali ba ne ko za ta karantawa a banza har sai abin ya zo ya ci ka tukuna Allah shi kyauta mali ce hatta kabila ha arri'a har sai da banzayen al'umma suka gamsu da wancan batancin na mutanen kirki duk mutumin da aka kai maka sukan mutumin kirki ka yadda kai mutumin banza ne cikin al'umma su ne ri'a kamar ka ce in iska na a cikin al'umma suke yarda ko mun kagan kai mutumin kirki ne muddin zuciyanka ta kiya yarda da cewa wani mutum na kware mutumin banza ne ko to kai dan iskan cikin gayya ne summa zawwarat ala lisan Uthman zalika alkitab sai kuma aka rubuta wani ƙarya ta musamman aka ce wai Usman ne ya aika da wannan wasikar liyudhiba Uthman bihiya ila rabbihi shahidan sa'ida sun yi wancan abu ne a bisa ƙaddaran Allah ta tabbata, Usman ya sadaukar ya isa zuwa ga Ubangijin shi yana mai shahidi ne shi kuma ya mutu mutuwa cikin arziki cikin sutura. Walam yakun Uthman shahid huwa mujni alaihi wahada. Usman bai rasu yana matsayin shahidi cewa an mai laifi na kashe shi da aka yi ba, a'a fi hazil mu'amira a wancan mugun abin da aka shiryo a sabi'iyya al-yahudiyya, rikicin Abdullahi ɗan saba al-yahudi, mun gano shi ne a sabi'iyya, dama Abdullahi ɗan saba dishi ya haɗa wannan abin. Kun gano wannan da kyau ku? Dishi ya shirya, ya rubuta takarda da sunan wane ya aika, a rubuta da sunan wancan a aika, a rubuta da sunan ya aika domin wancan bala'in ya zo ya fara cikin al'umma balal islam na saukai har musulunci ma an mai mugun illa kana mujniyan alaihi amma musulunci illa kabla zalika tun kafin wannan thumma tarih sannan ta tarihi ma mushawwahun al-muharraf shi ma an gurɓata shi an cuɗanya shi an yan raga da duniyan tarihi domin duk abin da zai zo maka shine ya zo ma wasu tarkacen jama'a cewa su Usman su Abubakar su Umar su Aisha ba mutanen kirki ba bane ina ta mun gano wannan da kyau a ɗaya hannu kuma sai aka rubuta laifukan a san da yan shi'a ke zagin sahabbai a lokaci ɗaya kuma na wasin na zagin ahlul baiti kenan a musulunci ba mutumin kirki ba ke ɗaya kuna fahimtar wannan da kyau ku abin da ake son a bayyana ma al'umma kenan sanda kake zagin wani mutumin banza ne a daidai wannan lokacin kuma wani na can na zagin ka kai ma mutumin banza ne kenan babu sauran mutumin kirki a duniya kowa ya kamata shiga tetayin shi kowa ya taka tsantsan wallahi ka daga tarawan kanka kar ka sake ka daga tarawan wani ba ka ba sai kai kai baro ka iska wanda kai Allah madaukin sarki bai aiko shi wajen ka ba kai kuma ba a sa shi ya zama wakilin ka ba annabi ne aka ce ka bi kuma shi ma aka ce lasta alaihim ya musaitar na ta mun gano wannan da kyau Allah ya shiryar da mu mala ya ce wal ajiyal islamiyya kun ga yara masu tasowa na musulunci allati talaqqat tarihuha wanda za su tinkari bincike dangane tarihin musulunci za su same shi mu mushawwahan hiya za su ga an gurɓata tarihin kazalika mimma jana alaihim khabithul yahudi yana daga cikin illan da wancan mutumin banza ba Yahudi yema tarihi kuma ga illan nan ta samar da har ‘ya'yan ‘ya'ya da jikokin jikoki har zuwa ƙarshen rayuwa sun samu tarihi gurɓatacce rikitaccen tarihi wa awanahu min ashabil matsami sannan kuma da waɗanda suka mara mai baya daga cikin makwaɗaita ina son matsayi ina son kuɗi ina son ɗaukaka ina son kaza ban samu ba to ko an bar zaman lafiya shahawat da waɗanda suke bin sha'awance sha'awance ya kamata in mallaki kaza ko in samu rayuwa sauƙaƙƙa ko in yi kaza in yi kaza duk sun taimaka ma abu ɗan saba wajen rugurguza wannan addinin na musulunci wal da waɗanda suke da mugun kulli ga sahabbai da waɗanda yi tsayuwa irin tadaka wajen gina addinin waddafin da wanda suke da nunkufurcin ganin sai sun yi addinin kwanta-kwanta malin sai ce amma anin li islamiyya malin ya ce amma anin lokaci bai yi ba ne ga waɗannan waɗanda suke tasowa daga cikin musulmi ko malamai ko matasan musulunci an ta'arifa tarihar hal su san tarihinsu na gaskiya? wasiyatar rijalati hal al'izam kuma san tarihin manya-manyan mazajen addinin masu girman daraja? Bal, alam yi an liman ya fi hadal asar minal musulmin lokaci wai bai yi ba ne ga waɗanda suke rubuce-rubuce a wannan zamani da sunan musulunci, an ya hafalla irin masu rubuce-rubucen nan na ɓatanci na ƙarya na zirme su ji tsoron Allah. wala ya tajarra ala tarihil abriya su waye gari sun daina ƙarfin hali na ɓatanci ga tarihin kubatattun mutane qabla an yi ba tare da sun tantance mai suke faɗi ba wai daƙiƙ su bi abin daƙi daƙi daƙi daƙi su tabbatar da tabbacin abin da suke rubutawa ba hatta la yusallita kama saqata hatta la yasqata kama saqata ghayruhu har a waye gari kai baka kife ka bata ka batar ba kamar yadda wanda suka gabace ka ba su tsantsan ba suka bata suka batar wai lokaci bai yi ba da mutane za su taka tsantsan su shiga cikin taitayinsu san me suke rubutawa jama'a kuna fahimtar wannan da ke ku idan aka samu wasu mutanen banza sun yi masa masahabban annabu wancan kallo da wancan zantuttuka na banza kai kuma anan ka zo kana ma mutanen kirkin zamanin ka me bambancin ku wannan can ba addini suke ginawa ba ake kokarin ruhu za su su waɗannan me suke yi zama ku yi hankali ku yi hankali Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan bayani karanta Uthman ibn Affan al-Khalifatu Shakir Sabir a shafi na 228 zuwa shafi na 229 Allah madaukin sarki ya sa mu dace موقف علي رضي الله عنه أثناء الحصار waɗancan iska da suka zo sun riga sun kewaye madina baki ɗayanta kaga yanzu wannan abin da ya faru na kewaye madina idan sabai ba su fahimta ba su ma sai a mamaye su shin an taɓa haka zamanin manzan Allah ko ba taɓa ba eh an taɓa zuwa ka kewaye madina ko ba taɓa kewaye ta ba an taɓa yi shine zamanin ahazab kafiran duniya sun taba ma'annabu wannan to kaga sahabbai a zamanin sai su fahimci wa tilkal ayyamu ha bainan nas to kuma haka da ta muku ina fatan mun gano wannan da kyau domin sai kun tabbatar da gaskiyan alkur'ani inda wasu jama'a ake na daban da wasu ɗabi'a na daban kenan sai a ce ana da buƙatar sabon littafi na daban amma littafin ne ke ƙara circulating tsakanin mutane ɗabi'unsu bukatunsu ababe mabambanta sai su rika zuwa daidai shige na irin waɗancan ɗin don ku iya ɗaukar littafin ku hukunta zamanin da kuke rayuwa a cikin shi to an zo an kewaye madina me matsayin sai da na ali a kan wannan abin da ya zo ya faru ishtaddal hisar ala uthman radiyallahu anhu wannan kewaye da wannan zagaye da wannan fitina ta tsananta ba ɗan ƙarami ba hatta mana amin an ya hudura lissalati fil masjidi har aka waye gari sallah a masallaci ma ya gagara ina fatan mun gano wannan da ke wa ayyamu ha bainan nas yanzu wannan karatun sai ka je duguri. sai ka je yobe sai ka je adamawa nan ne za ka fahimci karatun nan ɗari bisa ɗari sallah a masallaci ma ba zai yiwu ba ina ba ta mun gano wannan da kyau kuma su wanene ne suka ja asalin fitinan da haka ya faru ina ba ta kun gano wannan da kyau shi ne ce gashi an waye gari hatta muni'a mi an yi hudarar lissalati fil masjidi wa kana sabiran sayyidina Uthman an hana shi fitowa masallaci yin sallah a masallaci yayi haƙuri ala hazihil balwa akan wannan fitina allati asabadhu wacce ta same shi kama amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bidhalika kamar yadda annabi ya umarce shi yin haka wa kana ma imanihi qawi bil qada'i wal qadar tare da imanin shi mai ƙarfi wanda yayi dangane da abin da ya shafi alƙada'u wal qadar mala yace yuhawila an yajidda halal li hadhihi al musiba na usman ba abin da bai yi ba na kaiwa da komowa ya tabbatar da ya warware wannan fitinan fanarahu taratan ya khutubun nasa an hurmati dima'il muslimin sayyidina Usman ba irin wa'azin da bai yi ba ne bayyana ma al'umma alfarman jinin musulmi wa annahu la yahillu safkihi illa bi ya yayin mutane bayani bai halatta a zubar da jinin musulmi ba sai da haƙƙin da Allah ya ce a yi wa taratan ya tahaddathu fin nasi wani lokaci yana tsayawa ya jawabi cikin mutane wa yuzhiru fada'iluhu wa khidmatihi aljalila ya bayyana masa falalolin shi da kuma irin hidima masu ɗaukaka da ya fil Islam yana bayyana masu waɗannan da suka kawo harin. Wa yastashhidu ala zalika bi bakiyatul ashara radiyallahu anhu duk abin da ya faɗa sai ya ce Ali haka ne Talha haka ne Zubairu haka ne Wana da Wani haka ne za su tabbatar da haka ne kuma suna ji annabi ya faɗa kaza sai su fimfiri su ce wannan kuma kai ta juwo waɗannan bayanai karanta khilafata Ali ibn Abi Talib na Abdulhamid Ali a shafi na 85 wa ka'annahu yaqulu man hadha amaluhu duk mutumin da ya zama kyawawan ayyuka da magabatattun cikin karatun can na littafin ashabar rasul shine aikin shi wa fadluhu kuma irin waɗannan falololi su ne falalan shi hal minal mumkin shin zai yiwu irin wannan mutumi an ya tsama abin duniya a wayi gari wai duniya ya sa ma gaba wa yuqaddimuha alal akhirah kira gabatar da duniya kan lahira wa hal ya aqilu an ya hunal amana kuma hankali zai iya yadda a ce irin wannan mutum ya ci amanan annabi wa ya ba'athu bi amwalil umma ya rika yin wasa da dukiyan al'umma wa dima'iha da jinin al'umma wa huwa ya arifa aqibatu zalika inda Allah alhali ya san makoman wannan wa huwa alladhi tarabba ala ainin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama irin wannan mutum fa shine wanda ya rayu ya tarbiyyantu a ƙarƙashin kulawar manzon Allah wallazi shahida lahu wa zakkahu kuma annabi ya mai shaida ya bayani ya tsarkake shi wa kazalika afadilus sahaba haka sauran sahabbai masu falala mala yace a haka za ta kuno mu'amalatuhu mala ya ce a haka ake son mu'amalan shi kasance a ce wanda ya zo mutumin kirki ya yi wancan ayyuka na alkhairi har annabi ya bayanin falololi da darajoji irin wannan gare shi a ce kuma wai shi ne za a rubuta muku takardu na ɓatanci wai a kai ana yawo da jita-jita ko kuma ku yadda to wai shin ku ne wakilan Allah bayan ƙasa jama'a mun gano wannan da kyau ku duk sayyidina Usman yayi wannan bayanin amma da kaje suka ce ba wani kare kanshi yake ba wani kawai ku je ku bige shi haka waɗannan mutane suka je suka yi dandazo suka yi gayya suka je suka kashe na usman ya ta mun gano wannan da kyau duk abin da ya faɗi suka ce gafara ka ba mutane waje ba mu yadda ba sauran sabai suna wallahi gaskiya ya faɗa suka ce ina duk da suke wannan ɓannan yau suna ina kuma ina gurbin abin da suka yi yasa kuma ku yi hankali duk wani wanda bakin shi ke buɗe baki akan wani mutumin kirki wallahi ya birki ya bari duk irin waɗannan 'yan tsegunce-tsegunce da gulmace-gulmace da ƙarerai su suka halattar da jinin waɗancan sahabban Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu za mu saurara a nan kalla, subhanakallahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubi assalamu alaikum